gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim matar mutum kashi na goma sha biyar shi dai audu dama halinsa ne bai fito ba sai yanzu dama kuma kin san kuɗi shi yake nuna ainihin kalar mutum ita kuma binta ta yi amfani da wannan damar take zuba sharafinta tunda shi ya bata kofa ni da Allah ta shi ki je ki karɓo musu idan ba haka ba kuma in je da kaina ta shi tana kallon bara'atin da ta sunkuya da kai ta ya tara ƙwalla dalilin maganganun da suke ta mata tun jiya balarabe ke mita babu wanda zai fuskanci halin da take ciki kowa sai dai ya ce mata wawuya ko sakarya ta kasa kwatar 'yancin kanta ta sakar sakarwa kishiya ragamar gidanta daga zuwa to don Allah ba sai ta samu ƙwarin gwiwa da adalci daga gurin wanda ya ajiye su ba? Bari ki gana tashi, Balaraban ta sake faɗi tana yin ƙura da kyar saboda tsohon cikin da ke jikinta. Nan bara'ata ta zabura ta miƙe tana cewa bari na je. Ni magana ce ba na so wallahi. Da kun bar ni yanzu sai a ɗora musu wani, tunda dai ta ba mu iya rabonmu. Da haka ta fice daga ɗakin tana jin balaraban na zaginta. ‘Yan beci ma na ganin ta suka yi mata ca suna cewa Yau, hajiya bara'atu Tun ɗazu muke jira a ƙaro abinci, kin ga yara sai kukan yunwa suke. Wasu ko karin safe ma ba su yi ba haka muka ta'u. Da wani yanayi ta ce masa ku yi haƙuri, yanzu za a kawo. Ta bace daga falon zuciya tana buga cike da tare da dan abin da zai biyo baya idan ta je ta ce a ƙara masa abincin. Duk da cewar su suka yi wahalar dafa shi, ita da wasu daga cikin 'yan uwan Audu da suka fara yo gaba tun ana jibi suna. Sai da suka dafa shinkafa kwano goma sha biyar, dambu kwano bakwai, ga tuwon safe na kwano bakwai, banda su waina funkaso alale da sauran tarkace irin na 'yan gayu da suka kai aka yi musu daga waje amma a ciki tuwo malmala goma suka basu sai shinkafar da bata fi rabin kula madaidaiciya ba dan hantsi bai gama ɗaga ba kuma suka cinye shi saboda ba a karya ba duk suna jiran a kammala abincin sannan ga ma'aikatan da suka taya su do a ciki ta ɗebar masa suka tafi da shi gida gaba ɗaya 'yan uwan bintan suka lode abincin a kuloli suka kai ɗaki a hankali take gifta matan da ke zaune a tsakar gidan 'yan suna wasu makwabtansu ne, wasu kuma ƙawayen binta da matan abokanan Audu, wanda suke hulɗa da ita kaɗai. Do kuma rukunin da ta wuce, za ta masa sannu, wasu su amsa, wasu su yi mata banza, har ta dangana da ƙofar falon binta. Maman baba, ta ji an kira ta, ta waiwaya tana faɗaɗa fuskarta da murmushi, ganin maman Kabir ce, maƙociyarta guda ɗaya da suke sabgar arziki, gaba ɗaya sauran binta ta kwace su, ko ta ce sun koma gurin binta. Sai yanzu zaki shigo mana? da faɗi tana jan kumatun kabir da ke hannunta ya kuwa Jan yi lafe mamansa ta yi dariya ta ce maƙiyaci kawai tun safe na saura leƙo baƙi ne wallahi sai yanzu suka tafi maman kabir ɗin ta faɗa bara'ata ta yi murmushi ta ce na sani tsokanaki nake yi ɗazu shamsiya ta shigo ai ta ce yayan baban kabir ne ya zo ƙarasa ciki to yanzu zan zo abu zan karɓo gurin binta ai gara na biki ma na ga jinjiri kafin na zauna maman kabir ɗin ta faɗa sai ka shiga falon bintan a tare. Yayyanta na tsaitsaye a falo sun haɗa kai suna ta magana. Sallama su bara'atin ta saka su suka zabura kamar marasa gaskiya. Yaya Salima ta ƙaƙalo fara'a ta yaɓa fuskarta tana kallon bara'atin. Ta ce, A'a, uwar gida an leƙo, sannan ku fa da aiki. Mm, bara'atin ta ce, kafin kanta a ƙasa cike da taraddadi ta ce mata dama ‘yan beci ne da suka zo yanzu shi ne abinci bai ishe su ba. Na ce to ko za a ɗan ƙaro musu. Aikin kenan, abinci abinci, ko da yake ba a saba ci ba. Banda jaraba ma suna, amma an yi gayya kamar wani bikin fari, wato za a zo a ci banza ko? To babu, kowa ya naɗe yunwa ya koma da ita. Munirawa da take auta su binta, amma ta riga ta aure ta faɗa cikin fitsara. Sai yaya Saliman ta saurin ta da ita tana faɗan haba ke kuwa Munira. Abinci dai Allah na tuba, abin a ci a yi kashi, kuma mutanen nan fa dangin mai gidan ne, idan ba a basu ba to wa za a bawa. Bar ta dan Allah bara'atu. Shiga ciki ki gaya ‘yar uwar taki, sai mu ji kamar adadin nawa za a ɗiba musu. Ta ƙarasa tana nuna mata ƙofar ɗakin binta. Maman Kabir da ta kai ya kule ta, ba abin ta magana ba ta jawa bara'atin. Ta juya kawai ta fita tana ce mata bari na je, an jima kafin na tafi ma gaisa da ita. Bara'atu ko a sanya ta tura ƙofar ɗakin bintan da sallama, wanda tun zuwan ta gidan shekara guda, so ɗaya ta taɓa taka shi ran da aka kawo ta. Ko ranar da za ta haihuwa ƙofar falo suka haɗu, ta taimaka mata suka tafi asibiti. zuciyarta duk babu daɗi ta shiga ita abincin ma ko kalarsa bata ɗanɗana ba da suka gama girkin shayi ta kaɗa ta sha saboda yadda ta gaji sannan duk taron jama'a da suke ikirarin sun zo cin banza jinin ta biyu ne a ciki hadiza wadda dama tare suke zama sai ubaida da ta biyo yan zuwa suna saboda ta ga yan uwan nata ragowa duk dangin audu ne ƙanne da yayyinsa da matan yan uwansa ne sai maman kabir ƙawarta tilo da ta shigo yanzu wadda tana da tabbacin har ta gidan bai zama lalle ko ruwan famfon gidan ta sha ba ba ta tarar da binta a ɗakin ba motsin da ta ji a bayi ya sa ta ankare da tana ciki jinjirin da ya ci sunan baban bintan zakariya na naɗa a cikin shawel ta matsa inda yake yadda aka kwantar da shi ya kusa da bakin gado sosai duk da cewar jinjiri ne amma zai iya yin motsi mai ƙarfi da zai faɗo hakan ya sa ta ɗaga shi ta maida shi can tsakiyar gado yana ta share baccinsa daidai nan ta ji murya binta a kanta tana cewa waye wannan uban me kike yi wa ɗana gyara masa kwanciya ne na ga an bar shi a bakin gado bara'atin ta faɗa kanta a ƙasa binta ta galla mata harara ganin ita ce kafin ta ce a kan me zaki shigo min haƙuri ya ɗaki me kike nema dama magana abinci ce yan bai ci sun so wanda aka bayar kuma ya ƙare shine na ce ko za a sake ƙara musu babu gayyayyunwa na ce babu abincin ko kuma ni na ce su zo balle na ba su abinci bintan ta faɗa cike da masifa bara'ata ta kalle ta ce yan uwan yayi audu ne fa ba wasu daban ba yana sama ai sai ki hau ki faɗa masa ya sako ya girka masa su ci tunda yan uwansa ne ko kuma ke ki je ki sake ɗora wani amma ni ban dafa abinci don wasu yan ƙauye ba na baƙin da na gayyato ne da haka malama fitar min daga ɗaki tun ranki bai ɓaci ba kafin bara'ata ta sake cewa wani abu birin yaya salima ta faɗo ɗakin kamar wadda ta laɓe dama tana jiran lokaci ya yi ta shiga inda jaririn yake ta nufa ta ɗauke shi tana cewa bari na fita da shi mutane na ta zuwa ganinsa sai kuma ta zare ido ta kalli bintan da ta shirya ɗan kwalin kanta za ta canza kaya ta ce ke zo ki gani wani irin bacci yaron nan yake yi haka ƙirjinsa fa baya ɗagawa babu alamar numfashi tana rufe bakinta babban yayarsa anti sakina ta shiga ɗakin ta kalle su da sun yi cirko-cirko ta ce lafiya kuwa me ya faru Salima ta miƙa mata bebin tana cewa yau duba shi ki ga anti. Sai na ga kamar baya numfashi. Da yake ita malamar jinya ce, nan ta tattaɓa yaron ta yi salati. Ta ce wannan ai ya rasu. Magana ta ja hankalin bara'atu da har ta kai bakin kofa. Ta tsaya. Binta ta binciki yaron daga hannun yayata tana duba ƙirjinsa. Babu alama yana ɗagawa. Ta kai kunnenta zuciyarsa bayan ta saka hannu a hancinsa. Bata ji nan numfashi ba. Nan ma shiru. Sai ta sake shi ya yaya Saliman ta azama tarewa kafin ya kai ƙasa. Kamar ƙibta ido binta ta dira a gaban bara'ata ta cakume ta tana cewa kashe shi kika yi? Na rantsa da girman Allah sai kin bi shi. Nan ta shiga kai mata duka kamar mai casar gero. Kururuwa da ihun bara'atan ya janyo hankalin sauran da ke falon suka shigo gaba ɗaya. Da na gida ya ɗauki hayaniya, magana ta fasu, bara'ata ta kashe jinjiri. Gashi can binta ta riƙe ta ita ma ta ce sai ta kashe ta. Binta ko dukan bara'ata take ba ji ba gani, kamar ma ba ta cikin hayyacinta. Faɗi take, wallahi sai na kashe ki, sai na bi kadin haƙƙin ɗana. Ta shiga jibgarta kamar mahaukaciya ta kama yaron da yake tsokanarta. Saboda rashin imani kuma ‘yan uwanta kaf da suke tsaye, aka rasa wanda zai kwaci bara'atin. Daga inda suke tsayen suke ce mata wai ta kyale ta, gagawa jinjirin a hannun anti na. Ihun bara'atu na neman ceto da kururuwa binta tana faɗin sai ta kashe ta, shi ya janyo hankalin ‘yan suna. Hankali tashi ‘yan bece suka ɗura a ɗakin, su suka taru suka danne binta har bara'atin ta samu ta kota daga hannunta ta yi mata jina-jina fuskarta ta haye don dukan da ta sha ta ko'ina me haka kin yi hauka ne binta zaki kama ta da duka Audu da suka sauko da gudu shi da jama'arsa suka zo suna mata faɗa cikin tashin hankali wallahi ban gama dukanta ba idan an gana haƙura to na kashe ta kamar yadda ta kashe min ɗa binta ta sake faɗa tana zaburowa ‘yan uwanta suka riƙe ta cikin rashin fahimta Audu ya ce wace magana kike yi haka wani ɗan aka kashe bayan wasu awanni ihun kuka da hargowar binta kawai ake ji a falon na rantse da girman Allah da ta kashe shi ita ma sai ta bi shi babu uban da ya isa hana ni ɗaukar mataki akan wannan abun. ta ci gaba da sheƙa kuka ɗazin da aka yi jana'izar yaron sanda aka zo fita da shi ƙaramin hauka ta tayar ta riƙe shi ƙam da ƙyar maza suka ɓamɓare ta ta dinga doke-doke ƙarshe sai a ɗaki aka kulle ta sai yanzu bayan isha Audu ya je ya buɗe ta da kansa, ya ta sake ta zuwa samansa, inda Yakubu ya ce ya tattaro su gaba ɗaya a ji abin da ya faru. Babu tsoron Allah ko tunanin bayan wannan rayuwar da akwai wata, Munira da Salima suka ba da shaida ta ce ta kashe jaririn. Don Munira cewa ta yi ta leƙa ɗakin, ta hango ta zaune akan shoyal ɗinsa, ba ta dai tsammanin tana ciki ba, sai da Salima ta shiga ta tarar da ya mutu. Sakina dai ta yi shiru, haranta bata so abin da suka yi ba. Magana ta gaskiya, yaron ya rasu tun kafin bara'ata ta shiga ɗakin kuskus ɗin da ta tara suna yi kenan na tare da din yadda za su faɗa mata su ma ba su san menene silar mutuwarsa ba haka nan suka lura da babu rai a tattare da shi shi ne suka shimfiɗe mata shi kan gado ita kuma bara'ata ta taka sawun ɓarawo kuma tana shiga salima ta kitsa ai kawai su ce ita ce kuma har yanzu ba su faɗa abinta ainihin abin da ya faru ba yakubu ya kalli bara'ata da ta zama wata abar tausayi fuskar a kumbure ga duka ga uban kukan da ta sha cikin tausaya yana kallon ta ce bara'atu menene gaskiya abin da ya faru wallahi Allah ne shaida ta ko taɓa yaron nan ban yi ba ni daga haihuwarsa ma so ɗaya na taɓa riƙe shi a asibiti sanda na shiga ɗakin na tarar da shi sun kwantar da shi a gefen gado abin da ya sa na matsar da shi tsakiyar gadon kenan saboda ina jin tsoron kar ya matso ya faɗo shi ne binta ta fito ta ganni ko ita idan za ta faɗi gaskiya a tsaye ta ganni ban zauna mata a ɗaki ba Ga ‘yan uwana na, a tambaye su da ta daga ɗakin zuwa sanda abin ya faru. Ya isa a ce na zauna akan jariri ya mutu har jikinsa ya yi sanyi? Bara'atan ta faɗa cikin shashiyar murya mai ban tausayi. Yakubu ya gida kai cike da aminta da zancenta. Ya kalli Audu ya ce ka ji daga kowane ɓangare. Sai ka yi alƙalanci bisa adalci. Adalci? Shi ne zai yanke mu hukunci akan kadin ran ɗana da aka ɗauka? To billahi lazihuwa Rahmanu ba a isa ba. Ku bani na kashe ta da hannuna ko kuma gobe na tafi kotu ina da ƙwaƙwarar hujja da a zaman farko alƙali zai sa a gille wa muguwa kai ta bi shi wallahi ran ɗana ba zai tafi a banza ba binta ta sake zaburowa tana faɗa ya isa yi shirin ki. babu wanda ya ce ran ɗanki zai tafi a banza Audu ya faɗa kafin ya kalli bara'a ta ci gaba da cewa dama kin yi furucin sai kin ga bayanta daga ita har abin da yake cikinta Allah bai baki nasara ba tunda yana ciki amma baki haƙura ba sai da kika aiwatar da shirin ki yanzu ko bara'atu yaushe kika zama muguwa mai bakar zuciya haka ina tsoron Allahnki yake da har zaki iya zama akan jinjiri kwana bakwai har sai da ya daina numfashi me ya tsare miki a duniya da ya sa kika kau da shi shiru ya gefta gurin kamar kowa ya mutu ko da yake da yawa daskarewa suka yi ba sa ma numfashi tsabar mamakin kalaman audu yakubu har zamewa ya daga kan kujera yana leƙen fuskar audun ya kuma kasa furta komai audu ya ci gaba da magana yana cewa na gaji da waɗannan mugayen halayen naki bara'atu Dama su misiman mutum da yawan ku mugaye ne, zuciyarku cike take da mugunta. Gashi kuwa kin fara fito mana da ita, yau kin kashe Zakariya. Ƙila gobe kan bintan zaki juya, idan aka kwana biyu kuma ki hau kaina na mutu, ki gaje abin da na tara da ke da 'ya'yanki. Ko ba haka ne shirin ki ba, shi yasa ba kya so binta ta haihu, saboda ya zama 'ya'yanki ne kaɗai suke da gado na. To ba zan jure ba. ai sai da igiyoyin aure na akan ki ne idan na mutu zaki ci gadon na ko? To ki je kawai, Allah ya haɗa kowa da rabansa na alkhairi. Na sawaƙe miki igiya ɗaya. Allah ka gani babu saka hannuna a cikin wannan al'amarin. Allah kar ka sa haƙƙin baiwa Allah nan da suka ɗauka ya bibiye ni. Umu ta faɗa bayan da ta gama jan abin da ya gigita mata tunani. Da safiyar suna aka kira ta daga gurin aikinsu. Ita ɗin 'yar jarida ce, kasancewar ta ɗauki uzuri ta tafi Kano. Sai kuma wani aiki ya taso, don haka manajansa ya kira akan ta je a maimakon a ce sai an taso wani daga can Kaduna, tunda tana tare da abin na ɗan rahoto da sauran abubuwan bukata. Shi yasa ta tafi, ba da san kalar da aka kwasa ba sai da ta dawo. Kuma da a ce tana nan, to tabbas ba za ta goyi bayan abin da suka aikata ba. Dan ita ɗin ita ce mahaifinsa sak gurin dattako. Ta jinjina abin, ta kuma yi matuƙar mamakin yadda 'yan uwan nata suka iya aikata wannan abin. Idanunta ɗauke da hawaye ta kalli babbar yayarsa Sakina, wadda ita ma duk abin duniya ya ishe ta. Ta ce yanzu yaya hadda ke? Kika ba da shaidar zir? Kuna tsammanin idan dadi ko mama suka ji maganar nan me za su ce? Wannan wani irin zalunci ne? Yau ko da a ce da gaske matan nan ta aikata abin da kuka ce ta aikata. Wallahi ku masu rufa mata asiri ne. In ya so ku batta da Allah ya kama ta da haƙƙin ran da ta ɗauka. Amma ba ta ji ba ta gani ba, kun liƙa mata sharin da zai bibiye ta har ‘ya'ya da jikoki, sannan kun yi sanadin datse mata igiyoyin aure, wallahi ku kuka da kanku kuma ku shirya ta inda haƙinta zai bibiye ku, domin kuwa Allah baya bacci sai ya saka mata. Ke kuma, ta juya kan binta, tun kina da sauran dama ki koma ga Allah, ki bar wannan tarbar da kika hau kai, don wallahi babu inda za ta kai ki sai filin nadama mara amfani da dana sani. Yanzu ba sai an jima ba ki tashi ki je ki gaya mijinki gaskiyar magana, ki warware wannan kullin da kika yi. Kar ki bari yarinyar nan ta bar gidan nan, don wallahi binta ina jiya miki rayuwar da zaki a gaba ki ɗaure da haƙƙinta. Ki zo ki tarar da mata a gidanta, ki gallabi ta ki hana ta sakar da mijinta, mehari baki a ciki. Don Allah ya umu ki riƙewa a zinki. Abin da ya faru dai ya riga ya faru. Zance kuma dadi ko mama sai dai idan ke ce zaki faɗa musu. Kuma idan kika janyo suka mana baki, ke ma sai Allah ya saka mana a ki dan haka gara ma mu rufe magana na inda ya faru, Allah ya kiyaye gaba. Munira ta faɗi, ganin sauran sun yi shiru har binta, da alama maganar Ummu ta yi tasiri a zukatansu. Wannan ya ba su ƙwarin gwiwa, ita ma bintan ta karkace tana cewa Allah ne ya kama hanyar fitar ta cikin sauƙi, babu abin da zan faɗa masa wallahi. Da dai Ummu ta tabbatar sun yi nisan da ba za su ji kira ba, dole ta kyale su. A iya saninta, iyayensu ba su yi musu kalar wannan tarbiyyar ba, ba kuma ta san inda suka samo ta ba. Tana kuma masa fatan shari'a a gurin Allah, domin ba su hau kan layin da zai bulle da su ba. A ɓangaren Bara'atu kuwa, duniya ta mata zafi. Har ta dangana da cikin ɗakin ta jefa ƙafa kawai take, ba don ta san inda take zuwa ba. Ta zauna da ɓasa ƙasa. Balaraba da labari ya iske ta, don ba ta je zaman ba ita ma. Ta zama kamar wata mutum mutumi saboda mamaki. zana haka Hadiza ƙanwata ta shiga ɗakin, ta shiga sauke kayan bara'atun tana zuba a jakokuna cikin tsananin fushi. Wallahi sai sun ga kaiyan mugun abinsa a kansu. Shi kuma Audu insha Allahu har ya mutu yana nadama wulaƙanta ki da yi. butulu wanda bai san halarci ba. Haka Hadizan ta rinka faɗa tana zuba kaya tana haɗe mata komai tas. Dan dama kayan nata ba wani yawa ne da su ba yanzu. Gaba ɗaya ta kwashe da yawan suturinta ta kyautar kamar yadda ta saba. Da sallah kuma zai mata ɗinkuna masu yawan gaske. To bana da abin ya zo a zamanin binta kala uku ya mata. Sai lokacin bikin sallah nan ne ma ya mata kala uku. Hadiza ta gama haɗa kayan bara'atu ta fara haɗa na yaran. Sai a lokacin Balaraba ta iya buɗe baki ta ce kar ki haɗa kayansu. ki bar a gidan ubansu, babu inda za ta je masa daɗa Ba zan iya barin ‘ya'yana ba, ba za ta riƙe su ba. Bara'atin ta faɗi tana fashewa da kuka kamar wadda ake yankan naman jikinta. A fasace Balaraba ta ce, ai ko kashe su za ta yi sai kin bar su. Wallahi ba za ki masa wahalar ‘ya'ya ba. Yadda ya auro ki ke kaɗai, ki tafi, su kuma su zauna a gidan ubansu. Kuma dole ta wahalta musu. Abin da ta yi miki kuma Allah na gani, sai ya saka miki ko ba daɗe ko ba jima. sai ta ga sharrinta a kanta da ita da ‘yan uwan nata gaba ɗaya. Haka aka kwana ana mai da magana, washe gari karfe shida, motar ‘yan beci ta ɗaga. Bara'atu kuma mota daban Yakubu ya nemo mata, ta ɗauke ta da kayanta tare da shi da Balaraba, Sai ka tafi banda yaran. Dan kamar yadda Balaraba ta ce, ta bar su. Shi ma Yakubun da Asuba da ya shiga ya ce a kira masa Bara'atun. Haka ya gaya mata ya ce ta zube masa ‘ya'yansa. Watsa-watsa suka yi da auda a kan lamarin, babu yadda bai da shi ba akan ya janye furucinsa, amma ya rantse akan ba zai maida ta ba. Wannan ta sa Yakubu ya bar gidan a cikin daren bai kwana ba, da asuba kuma ya fita ya nemo mota. Aka balle kayan gadon bara'a ta tas, ya sa aka lode su, sannan ya samo ƙarama suka tafi a ciki, zuciyarsa cike da baƙin ciki da takaicin abin da ƙanin nasa yi. Ya kuma yi rantsuwar cewa babu shi babu duk wata sabga da ta shafi gidan Audu. Abin sai ya zama bara'a ta duka biyu, domin kamin su isa, wanda suka fara tafiya suka kai labari kamar wutar daji ya yaɗu cewar hasada ta sa ta kashe jariri saboda 'ya'yanta kaɗai take so su gaji audu mutane da abin mamaki wasu kamar a gabansa aka yi sai ka ce wani hawan sallah haka aka cika ƙofar gidansa ana ta jiran a ga inda za ta bullo tunda an ce ya sake ta ta haɗo kayanta tana hanya aiko da suka isa sai da yakubu ya haɗa da ɗura ashar abin da ba halinsa ba kafin matan da suka yi dandazo suka watse da sabuwar gulma cewa magana ta tabbata ga ta nan da kayanta gaba ɗaya da alama auren ya ƙare saki uku ya mata sai da ta yi matuƙar da gaske kafin ta iya shanye wannan jarabawa yanda mata suke musu zurubtu suna yada musu magana ita da mahaifiyarta har sai da ciwo ya kwanta da innata babanta kuwa nasa bala'in ya fi na kowa don da farko ma cewa ba za ta zauna masa a gida ba dokuwa da yakubu ya same shi kafa da kafa ya gaya masa komai da ya faru amma mutumin na ya hau kan ƙarya ya zauna ya ɗora mata laifi har yana cewa uwarta ce ta saka ta. Watan ta biyu a gidan, Audu ya tattaro yaran ya aiko mata da su. Tana zaune sai gani tai ana shiga da kayansu da buhuhunan abinci. Ta tambaye su da wa suke, suka ce direban babansu ne ya kawo su. A cikin kayansu ta ga kuɗi, kuɗaɗe ne masu yawan gaske, sai farar takarda da gajeren rubutu a jiki. Ki yi amfani da su gurin kula da yaranki, duk wata zan rika aiko musu da abin bukata. Aminu zai kai su makaranta a nan. abin da takardar ta kunsa kenan hawaye suka wanke mata fuska wato da gaske audu ya cire ta daga rayuwarsa kenan ba zai ba ta damar da za ta wanke kanta ba tana roƙon Allah ya bayyana gaskiya abin da ya faru ba don tana so ta koma gurin audu ba sai don ya cire zargin kisan kai da ya ɗora mata a ransa binta burin ki dai ya cika kin fitar da bara'ata a gidanta hmm. to sai ki jira sakamako kuma yanzu ne halin kowa zai bayyana daga ke har audin. Ba dai kun rage ku ba? Mu je zuwa. To mu haɗu da ku a kashi na gaba don gobe ma da labari. Eh gobe da labari kuma so kusa kwashe labari. Eh, labari.